يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda ke nan birnin sakkwato yau maraicin laraba goma ga watan ramadan shekara ta dubu da da talatin 1437 wanda ya dace da sha biyar kenan ko sha hudu 15 ga watan jun na shekara ta 2016 kafin mu ci gaba da karatu za mu duba kalilan tambayoyi da suke hannunmu nan kusa wannan tambayar sa neman addu'a ne kuma ba masu ana kawo waɗannan takardu na neman addu'a domin ba wanda bai bukata addu'a jama'a ko akwai shi wanda ya san bai bukata addu'a ya daga hannu mu gani kowa na bukata da su muna ganin kamar raina hankali ne ka zo masallaci kana ta ma addu'a kowa na bukata addu'a tsakani da Allah to balai shi wannan ma wata bid'a yake so auka mu cikin ta wai sa ya cika shekara tara da rasuwa don haka yi masa addu'a obituary na kiristoci yake so mu da ranar da ya rasu da ran da ya kwana uku da ran da ya arba'in da ya cika shekara da kullum so ake kai masa addu'a amma magana ya cika shekara kaza kai masa wata addu'a ta musamman wannan bid'a ce ba mu cikin ta da haka masu rubutuwa ce ai musu addu'a su bar rubutuwa don ba mu karantawa dukkanmu muna bukatar addu'a kuma idan mun yi addu'a ba mu taɓa cire wani musulmi ko mun taɓa yi in mun yi addu'a muka ce Allah ya gafarta mana gafarta musulmi ko ba haka ba gafarta magabatan mu muka roki aminci da zaman lafiya da gamawa lafiya da biyan bukatu na alheri duk ya isa don haka ni abin da nake gani ana kai wasu wurare wani wata bayar Allah ba ta lafiya na da Allah ba ta da ba na wannan don ni a guri na wata bid'a ce kowa da ka sani duniya yana bukatar addu'a so in kana bukatar addu'a ta wani musamman keɓance shi kai mai amma kawa wurin karatu in buɗe dan kofa to babu da ba a bukata addu'a marasa lafiya mu gaba ɗaya Allah ya ba su lafiya masu bukatoci a cikin mu duka Allah ka biya musu bukatocin su na ya isa wannan yana tambayar hukuncin wanda ya ji an yi kiran magariba sai ya sha ruwa amma lokacin da aka sa ga time table bai yi ba wai misali bakwai da minti biyar yake rubuce amma sai ji an yi kiran sallah bakwai da minti biyu kuma ya sha ruwa daban time tebul ana yin ta ne don a kusanto ma da lokaci kuma so da yawa time table da muke karba a nan ba mu tabbata wa suka yi ta ba bale mu dogara gare su haka idan ladanin da ya daga kiran sallah ka tabbatar da wanda ya ga faduwar rana ne shi shikenan ya ishe ka in ma ba ka kusa da ladan ko ba ka kusa da inda ake kiran sallah kamar matafi yana cikin daji ka lura da ranar ta riga ta ɓace ɓacewarta shine faduwar rana wani na lura wato nan garin sakkwato muna yawan jinkirin shan ruwa ba ka gane wannan sai kayo tafiya tun kana wajen ture ta za ka ga rana ta faɗi kana da ɗan kankanar ka sha ka ɗan ci da bino ka sha ruwa wajen minti ashirin da wani abu za ka shigo gari ka ga yanzu ake kiran sallah sau da haka makasudi shine faɗuwar rana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bilal inzil da halana sauka ka dama mana kunu ko ka dama mana gumba mu sha sai ce ya rasulallah ashams rana ba ta faɗi ba kuma ba rana ce ba ta faɗi ba haskin dai bai ɓace ba sai ga tunda da sauran haske ga gari rana ba ta faɗi ba matsalar ce kai dai sauka ka dama mana to sai nake ce masa idan aqbala lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna faqad aftara as-sa'im inda dare ya gabato ta nan rana ta fuskanto abin nan Eh, dare ya gabato ta nan rana ta bada baya ta nan shikenan mai azumi ya sha ruwa cewa faƙar aftarar sa'im ya nuna ko ka ci ko baka ci ba azuminka ya ƙare alƙalamin ladan azumi da ake rubuta maka an dakatar da shi saboda ka in ma ka ci gaba da jin yunwa a lokacin ba mai amfani ce kake ji ba so table ba ita ce abin biya ba tabbatuwar faduwar rana assalamu alaikum allah ya gafarta malam da fatar ka sha ruwa lafiya yaushe tambaya yi hukuncin wanda yake kurkura baki ruwa suka wuce masa to ya azuminsa zai kasance bayan haka ko ya halatta a yi asawaki da ɗanyen icce buroshi ya halatta ga mai azumi wai tambaya uku yake lokaci guda idan ka je kurkura baki ba da gangan ba ruwa ya wuce maka daidai kake da wanda ya yi kuskure ya manta yana azumi ya ɗauki kofin ruwa ya sha kun ga ba da gangan bane Allah ta'ala na ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka rike mu da laifin laifi idan muka manta ko muka yi kuskure kaga na ɗazu ya manta na yanzu kuma ya yi kuskure ruwa ya wuce masa da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman in ka je shakarwa ruwa ka ja da ƙarfi in ba azumi kake ba za ka ana so mai azumi ya rinka hattara da wurin kurkurar baki da wurin shaƙa ruwa ba a son yana wuce gona da iri har ruwa ya wuce masa amma idan ya wuce da kuskure to ba damuwa asuwaki ana iya yi da ɗanyen icce ana iya yi da busasshe haka shi ma buroshi da makilin ana iya yi da rana ana iya yi kowane lokaci babu wani dalili da zai nuna cewa ba a iya yi amma dai wasu malamai na ganin makaruhi ne idan ka san yana gangara ma ga makoshi ka yi kaga kenan ɗanyen icce shi ma da zai iya gangara maka kenan gara ka yi da busasshe maimakon ka yi da ɗanyi amma dai wannan istesan ne ba wani lamari ne mai nassi a kai ba don haka dai hukunci yana nan a matsayin halitta wanda ce mai hukuncin wanda ya yi wasa da al'aura har ya fitar da a alhali yana azumi ya zubar da ladan azuminsa domin an Allah ta'ala ne ce ya da'u eh, ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni kaga shi bai bar sha'awar abinci da abin sha kawai ya bari Sau da ya zubar da ladan azuminsa amma azumi bai karyewa idan maziyi ne kawai ya fita sai idan ya kai ga fitar maniyi saboda fitar maziyi karamar sha'awa ce wannan ga alamu ban fahimci tambayarsa ba yana wai nina ina da ɗan uwa da ya kisan kai da gangan ya sara mata makami da gangan ana zarginta da maita ko ma ba wanda a takaice dai ban fahimci tambayar ba sai ya sake rubutuwa wanda ya ce ina tara kuɗi a wurin staff multipurpose cooperative sun kai nisabi amma kuma cooperative ɗin na bi na bashin kuɗi yaya zan fi da zakka zan cire bashin kana in fidda zakkar idan abin da ya rage ya kai nisabi ko ko ba zan cire bashin ba wasu ba san wannan tsari na multi-purpose cooperative ba kamar ga ma'aikata sai in kawo dubu biyar kowane wata malaika dubu biyar wannan malaika dubu biyar muka tattara ƙarshen wata sai muga muna da miliyan ɗaya saboda muna da yawa wani wata mun kai miliyan biyu wani wata mun kai miliyan uku sai a ce to a juya kuɗin nan a yi sana'a da su in ya so a raba riba sai wani ya ce to ni abin da ake saidawar ni ina so a bani amma matsayin bashi a rika cirewa cikin albashi sai mu ce to idan mun sau shi dubu hamsin za mu saida maka shi dubu sittin muna da ribar dubu goma kai kuma za mu cire maka a wata biyar ko wani wata dubu goma a wata shida kai ko wani wata dubu goma wannan dubu goma da za ta haure ba ta wani dubu goma ita ma ta samu ta wani ta samu sai mu tattara su ƙarshen shekara sai mu ce kamfani ya samu dividend na misali miliyan ɗaya sai a ce to duk wanda yake da dubu biyar a ƙara masa dubu ɗaya a jarinsa sannan a bashi ɗari takwas ya riƙe ga hannu kun fahimci wannan tsari saboda haka galibi memba yana bin kuɗi kuma ana bin sa kuɗi kana da miliyan ɗaya ka ci bashin miliyan biyu ana nan ana cira ana nan ana cira ƙarshen wata ashirin da wata ashirin ana cira dubu goma goma ka gama biyan bashi kai kuma miliyan ɗinka tana na aji to amma can farko farko kana bin miliyan ɗaya wadda ake juyawa kai ko ana bin ka miliyan biyu lokacin zakka yayi kana kana fidda zakka ai kai yanzu ma bashi ake bin don yau da zaka ce ka janye to kai yake bi bashi kana fita daga kan ba duk sadaka so amma kai ko sai ka kawo miliyan biyu nan da ake bin ka sai a karbi wannan miliyan ɗaya da ke akwai cikin jarin ka sai ka ciko sauran miliyan ɗaya kaga har yanzu bashi ake bin ka to wanda wanda bashin sayarin jayi sa baya da zakka saboda haka a tsarin multipurpose idan shekara ta zagayo za ka bincika nawa nake da shi nawa ake na idan ka kusa biyan bashi kila sauranka dubu ɗari da hamsin alhalin kana da dubu ɗari takwas kuma dubu ɗari shidda da hamsin suna zakka to ana bin ka bashin zakka amma idan kana bin dubu ɗari takwas ana bin ka dubu ɗari shida sauran ka dubu ɗari biyu saboda ka baka fidda zakka a wannan shekara to wannan su ne tambayoyin da na samu fitowa da suna yi mamaki akwai tambayoyi da ya kamata a ce mun ansa su amma kuma ban gane su ba don haka sai mu kwana nan mu fara karatunmu in allah ya so gobe sai mu ɗaura za mu tashi daga kan aya ta 78 a cikin suratul isra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كسا كسا كسا كسا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقربان الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني عقوج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allah ce a ƙimis salata ka tsaye da sallah ya kai annabi kuma ka umarci jama'ar ka su tsayar da ita liduluki shamsi ila gasa layli wa qur'an al sallan nan ta kasance daga lokacin gushewar rana zuwa duhun dare da kuma lokacin alfijir malamai suka ce duk lokutan sallah guda biyar suna cikin wannan aya liduluki shams sallar azhar ta shiga sallar lasar ta shiga ila ghasaqil layl sallar magriba ta shiga sallar isha'i ta shiga sai ka ce wa qur'an al-fajr da sallar al wadda ake yawan karatu a cikin ta kaga kenan ashe sunna ne a ta karatu sallar asuba zaka limamin ungoku da ke karanta wallaili idan ya gasha ga sallar asuba da da inna a'tainaka ya saba ma sunna ka kauce mishi ka je wurin wani limami mai karatu mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga asuba yakan yi karatu cikin tsulatsulayai ne yakan yi karatu cikin dogayen surori sai da na umar sau da yawa a sallan asuba suratu yusuf yake karanta kun ga raka ce sura ce mai tsawo raka wajen 110 sha ɗaya ko ala faruku aya aya 111 ne da ita da isra'ilu ayoyinsu da yake 111 kuma duk ya karance ta a raka guda wani lokaci kuma yakan ɗebo a araf wadda ita ma tana da tsawo ta ma fi suratu yusuf tsawo don haka jan karatu ga sallar asuba sunna ne kuma ƙur'ani ya faɗi cewa ita ma abuciyar ƙira'a ce wa ƙur'an alfajiri da sallar asuba ma abuciyar karatu inna ƙur'an alfajir kana mashuda Allah ce haƙiƙa sallar alfijir wadda ake karatu a cikinta a bar halarta ce ma'ana mala'iku suna zuwa wurin wannan sallah da muke wannan lokacin suke canjin aiki sannan muke sallar asuba sannan mala'iku ke zuwa su tarar da waɗanda suka yi dutin dare ga su za su yi dutin safe sai duk mai sallah tare da su in mun kare sai su koma masu wanda suka yi dutin dare sai su koma sai Allah ce mashhudan halartar ta ake wannan ya nuna falalar sallar jama'a domin zuwan mala'iku masallaci bai da muhimmanci kamar zuwan mu wani zai ce a sha saboda me saboda yin sallah ga mala'iku wajibi ne ba wajibi ba ne muku ba to ashe su nafila ce suke zuwa su da su da ke nafila da mu da ke farilla waye fi cancanta wannan yana nuna mana matsayi da muhimmancin sallar jam'i zuwa masallaci kai sallah tare da mutane to wannan ya nuna kuma muhimmancin lokaci ga sallah kamar yadda ɗaya ayar Allah ta'ala ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimus salata ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ku tsayar da sallah sallah wato abace wadda aka sanya ma lokaci aka wajabta shi akan mummunai don haka Allah da kansa ya ce gasan da za a yi azahar gasan da za a yi la'asar gasan da za a yi magariba ga sanda za a yi sha'i ga sanda za a yi asuba kuma ya aiko jibril alaihi salatu wasalam a kwana biyu ya koya ma manzon allah waɗannan lokuta wannan shine kusan hadisi na farko a cikin muwadda ta imamu malik babu wukutis salako jibril ya sauko ya yi sallah a farkon lokacin azahar manzo allah ya bi shi ya yi a farkon lokacin la'asar manzo allah ya bi shi ya yi a lokacin magariba manzo allah ya bi shi ya yi isha ya yi asuba gobe sai zo ƙarshen lokacin azahar ya zo ƙarshen lokacin la'asar ya zo lokacin magariba yadda yake ya zo ƙarshen lokacin isha'i sannan ya zo lokacin asuba da sai ce ma bai na hazai ne waktun tsakanin sallan mutunje da ta nan lokaci yake ke sa malikawa suna da istilahi mai kyau na lokutan sallah suna ce lokaci muhtari da lokaci zaruri azahar daga lokacin da rana take tsakiya ta gwabta shine duluku shamsi din to daga nan muktari ya fara har zuwa lokacin da inuwar ka za ta yi tsawonka nan ne la'asar za ta fara nan ne muhtarin azahar zai tsaya sai a shiga lalurin azahar ma'ana mutumin da yana da lalura babu laifi ya jinkirta azahar har lokacin la'asar ya shiga lokacin bagariba guda ɗaya ne shine faduwar rana bai da tsayi lokacin isha'i shine lokacin da gajimare ya bace wannan jajaja na faduwar rana bayan rana ta fadi akwai reflection ɗinta tsakaninta da da da giragizai sai zan giragizai suna ɗauko haskinta jawur to idan ta gaba faduwa duka ya zan giragizai ma ba su iya jawo haskinta wannan bai wuce minti ashirin zuwa talatin ba ko yana wuce ka kama iyakacinsa minti talatin daga nan lokacin isha'i ya kama to amma dai jinkirta isha'i zuwa wani lokaci ba da laifi annabi sallallahu ya nuna kwaɗayin haka musamman irin yanayin azumi na yanzu shi yasa sallar saudiya tana burge ni a nan da ka ɗan kurɓa ruwa ka je masallaci aka yi sallah kai azkar kai nafila ka dawo gida ka ɗan zuba ɗan shinkafa da wake da yaji kana ɗan ci da 'yan alale kana gama wai ka ɗan miƙa sai ka je lada ya ci hayya sala kuma isha'in nan tare da tarawih take mai tsawo shi yasa su saudiya dimun tsakanin maghrib da isha awa ɗaya da rabi ne amma idan azumi ya zo sai a ƙara minti talatin da an busa usur da an buga bindiga cewa an ga wata za a canza agogon magariba zai zama awa biyu tsakanin magrib da isha kaga za ka yi sallan magariba ka yi nafila ka yi azkar ka ɗan karanta ƙur'ani ka dawo gida ka ci abinci wallahi za ka iya kwantawa ka yi bacci na minti talatin ko arba'in ka huta sannan ka tashi ka watsa ruwa ka hau taksi ka koma masallacin harami ka yi sallah ko kuma masallacin unguwarku don duk lokaci ɗaya suke sallah so ni ina sha'awar hakan amma nan kasar ba a sha'awar haka bakwai da minti biyar muke shan ruwa bakwai da goma pipip an da sallah don haka wanda ya sha ruwa gida komin kusan masallaci da gidansa ƙarshen ta sai ya rasa kabbar haram su kuma kaga saudiya minti bakwai suke sawa tsakanin magrib tsakanin kira sallar magriba da ikama da zarar azumi sai su kai shi minti goma wani lokaci idan akwai cinkoso sai minti goma sannan liman ya baro ofis dinsa kowane limami yana da ofis a cikin harami kafin ya iso saboda cinkoso minti biyar kaga minti goma sha biyar tsakanin kiran sallah da tara sallah ruwan da ka sha ma ya fada ka samu kayi azkar kayi nafila to sannan aka yi sallah kuma sai bayan awa ɗaya da wajen minti arba'in sannan a koma kiran sallah to amma mu minti arba'in ɗin ma gaba ɗaya da waya ka same su da dawowarka daga masallaci ba ka samun su wannan jinkirin yana da kyau muna magana lokacin isha lokacin isha muhtari yana karewa zuwa sulusul lailil awwal ga wata mazhaba a mazhaban ibnu taymiya zuwa nisful lail kuma tana da ƙarfi ta fuskan hujja da hadisai idan dare ya raba rana tana faduwa karfe bakwai alfijiri na ketowa karfe biyar kaga awa goma kenan to daga bakwai sai ka kara awa biyar sha biyun dare lokacin isha ya ƙare don haka daga tsakiyar dare zuwa alfijir babu lokacin sallah sai dai wanda kila ya bacci ko ya mantuwa wanda yake da uzuri asuba tana kamawa lokacin da alfijiri na gaskiya ya kama Alfajir sadiq shine wanda ke intishar wanda ke yaduwa gaba daya akwai alfijiri na karya wanda ke dumfaruwa daga gabas to ba shi ba wanda yake watsuwa gaba daya tsakanin fitar wancan da wannan aka samu wajen minti 40 zuwa minti 50 ko awa daya a takaice lokutan sallah wannan aya ta yi nuni gare su sannan ta yi nuni ga cewa ana hada azhar da la'asar idan akwai bukata ana hada magariba da isha'i idan akwai bukata kamar matafi yana haɗa su kamar maras lafiya yana haɗa su kamar wanda yake da wani uzuri ɗalibi mai jarabawa yana iya haɗa su babban mutum mai mitin majalisa ana mitin ga masu son ci gaban al'umma masu son canji ga 'yan neman ci baya in ka tashi zuwa sallah za su yi tsaye a yi maza maza a zartar da doka ba kanan sai ka yi zaman ka sai la'asar sannan ka fita kai azar da la'asar tare shine ibn abbas hadisin muslim da tirmidhi yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bain adh-dhuhri wal asri wa bain al-maghrib wal isha'i bil madinati kaga babu tafiya kenan a madina min duni khawfin babu yaki wala matar ba ruwan sama to saboda me qalu ma arada bidhalik suka ce dan me annabi yayi haka yace arada an la yukhrija ummata manzo Allah yana so ya dauke ma al'ummar sa damuwa duk wanda raba azar da la'asar zai kama masa damuwa ya je ya hada duk wanda raba magriba da isha'i zai kama masa damuwa ya je ya hada amma kare zama dan shi'a saboda shi ya mai da abin sunna ba ma sunna ba ya mai da shi wajibi azhar da al'asar tare suke magriba da isha tare suke asuba tana ita kadai don haka duk inda a take in ka ji kiran sallah to uku za ka ji na zuhurai ne da na isha aini sannan ka ji na alfijir in har ka ji kenan domin sallar jam'i ba ta dame su ba juma'a ma ba ta dame su ba sun ce sai mu hadiya bayyana sannan wayannan salloli ke zama wajibi ko farillan salloli ko farillan ko hmm. sai na shi eh gaskiya ne gaskiya ne ya ɗan yi wani sabon tajdidi kun ja suna ce masa mujaddidi ko ya dan farfado da al'amarin kafin bayyanar Khomeini mahadi ake jira sai ce to ai in mahadi bai nan ana iya samun wilayatul faqih a samu wani malami wanda zai zama wakilinsa kuma ni ne wakilinsa to da ya mutu sai aka naɗa waye hamna ya ka naɗa da ya mutu kawai khamna yi go sai aka naɗa wani bayan sa duk dai arna yan uwansu su canni ban san sunayensu ba kenan sallolin nan allah ne da kansa ya samu su lokaci amma ya ba da izini idan akwai lalura ko bukata a haɗa zahar da lasar a haɗa magriba da isha'i ba wanda ke cin borewar wannan kamar matafi so da yawa matafi in kace sai ya tsaya azahar sai ya tsaya la'asar akwai wahala gare shi amma saboda jahiltar hukuncin shari'a idan kana a motar kasuwa sai ga ana ta takurawa ana matsi mu tsaya nan mai sallah tsaya nan alhalin ga tsarin da shari'a ta bayar kuma matafi shi ma yana da wata sunna ita ce duba abin da ya fi masa maslaha tsakanin gabatarwa da jinkirtawa misali idan mun buƙaci ƙarin mai lokacin azahar to mu sha mai kuma mu yi fakin mai azahar da la'asar in mun ɗaga babu butun tsayawa la'asar idan ba mu da wata buƙata to kada mu tsaya sallar azahar mu yi ta tafiya sai la'asar ta yi sannan mu sauka sai mu yi azahar da la'asar haka ita ma magariba lokacin da rana ke faduwa kuma a cikin makon da suna bukatar su kama ruwa to sai mu tsaya mu kama ruwa mu yi alwala mu yi magrib da isha ko kuma daidai bai ce ya gaji sai a ce to tsaya mu yi magriba da isha kuma ka dan gincira ka huta ka sha taramol ba shi suke sha ba ka dan hambuda to idan kuma ba mu da bukatar tsaya sai mu ce kada a tsaya sai isha'i sai mu hada gaba daya wannan ita ce sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in muka lura anan Allah ta'ala yana maganar sallolin farilla ne sai ce wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan lak kuma idan dare yayi ka tashi kai kurga da alqur'ani kun san kurga shine kai wani aiki cikin dare lokacin da mutane suna bacci a da teloli suke kurga da masu ɗinkin hula yanzu kowa ma kurga yake yi karfe biyu na dare a watan azumi sai kaga kowa makurga yake to anan ana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sallolin farilla to nafilatan lak kana da wani ƙari wanda naka ne kai an wajabta maka yin sallar dare sauran al'umma ba a wajabta mata shi yasa Allah ce laka naka ne wannan idan mun ga dama mun yi koyi da annabi kuma mun kyauta kuma abu ne wanda ya dace amma mu a gare mu nafila ce ba farilla ba shi Allah ta'ala ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin menene suke yi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kaga wannan duka nafila ce wa fi amwalihim haqqun ana sace lissa'il bai ce ma'lum ba don ma'lum na farilla ne shi aka iyakance wannan gairu ma'lum lissa'ili wal maharum, kenan qiyamul layl nafila ce amma mai martaba mai daraja ita ke kai mutum martabatul ihsan kusa lokacin da jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya yi annabi sallallahu alaihi tambaye ya tabe shi ma huwal islam sannan tabe shi ma huwal iman sannan tabe shi ma huwal ihsan sai aka ce wannan ne maratibu din za ka fara shigowa musulunci kana musulmi ranke ranke daga baya kana ƙwazo kana himma sai ka kai matsayin mumini to in kana hada da irin su kiyamun laili da sadakoki to sai ka zama cikin martabatul ihsan wanda a lahira to ku ne za ku haɗu da manzo Allah za ka tafi da shi haka da haka ga gidanka ga nasa kana makotaka da manzo Allah in kun fito shakatawa ga ka ga ga iyalansa akwai jin daɗin da ya wuce wannan Allah ka sa muna cikin masu wannan rabo asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda idan kana tsayuwan dare to abu ne mai yiwuwa kuma ya yiwu tun tunda maganan Allah ce Allah zai tayar da kai makaman mahmuda matsayi wanda ake so ake sha'awa ake jin daɗi ake godewa to wannan maganar da Allah ya cewa ka yi tsayuwar dare mai yiwuwa ne Allah ya baka matsayi abin godewa sai annabi sallallahu alaihi ta matsayin alkawari daga Allah sai ce duk wanda ya ji ladan yana kiran sallah ya rinka sa har ladan ya kare sannan ya yi mini addu'a ya ce allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'atta ka tayar da shi matsayin nan da ake godewa wanda kai masa alkawari manzo Allah ce halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah duk wanda ke mani wannan addu'a bayan kiran sallah ceto na ya halatta gare shi ranar alkiyama to me ake nufi da albaqamul mahmud sai malamai suka ce ceton ka roƙa masa ceton da ya samu sai ce kai kuma za ka samu al-imamul qurtubi ya kawo fassara hudu ta al-maqamul mahmud wasu suka ce ceto shine ash-shafa'atul uzma zuwan da zai yi ya ce ubangiji ina roƙonka a yanke hukunci tsakanin mutane yan aljanna su je aljanna yan wuta su je wuta tsayi da ya ishi jama'a wanda an nemi annabawa suka ce ba su iyawa Ko suka ce a'a ceto karami ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama zai ɗauko wasu al'ummarsa da su riga sun shiga wuta ya ceto su ya fito da su ya kawo su aljanna wanda sake kira jahannamiyun suna da wata alama a goshinsu ɗan aljanna za su ɗan rika domin su wani an dawo su wani an samu shigowa da ƙyar ai wani ko can duniya ka san mun yi tsammani sai ka tafa to in suka lura ana gulmarsu su sai su ce ya Allah ka gusan mana da wannan alama to shi sai a wanke masu ita sai zan sun sade da sauran mutane ba a gane cikin su wane ne ya zama jahannama wane ne bai zama jahannama Allah kada ka sa mana wannan alama gaba ɗaya wasu suka ce liwa'ul hamdi ake nufi liwa'ul hamd shine ah, abin nan ah, tuta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake riƙewa wadda duk annabawa ƙarƙashinta za su shigo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhara wa biyadi liwa'ul hamd adamu faman dunahu tahta liwa'i da adamu har ƙarshen duniya kowa ƙarƙashin tutan nan ta yake son shiga da ka su annabi ibrahim su annabi nuh su annabi musa su annabi isa da sauran annabawa duk cikin leman nan ta manzo allah yake shigewa kyakkyawan lema ce ba karkakkiya ce irin waccan da 'yan najeriya suka yaga ba wannan lema ce mai inuwa ta gaskiya to suka ce wannan shi ne albakamun mahamud tutan nan da za a bashi imam al-qurtubi ya kawo ni kauli garibi me yasa nace garibi don ya zo a hadisi amma hadisin bai da kyau shine cewa Allah zai zaunar da manzon Allah akan kujerarsa imam al-qurtubi ya kawo wannan cikin akwal amma dai waɗancan uku sun fi inganci sun fi shi shine makamin mahmuda to in muka lura kenan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yakan ba shi wasu ayyuka da ke ƙara masa kwarjini da martaba a wurin ubangijinsa wanda ke ƙara masa matsayi da daraja shi yasa da Allah ya kawo farillai namu da mu da shi ya ce wa aqimis salata aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sai ce wa min al-layli fatahajjad fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda idan ka tsayu ka rinka tsayuwar dare Allah zai da kai makamul mahmud da haka mumini ana so ya rinka koyi da sa wajen wannan man kasurat salatuhu bil layl hasuna wajhu bin nahar malamai sun ce duk wanda yake yawan sallah da daddare to da safe Allah zai sa masa wani kwarjini zai zai yana da wani baha'i yana da wani haske da annuri a fuskarsa to kuma ranar alkiyama masu sallan dare su ne za su tashi cikin martaban ihsani wadda za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka dai wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin sallah kuma mun riga mun san ba abin da ya muhimmancin ta tun da yake ba a ba manzon Allah ita ta hanyar sako ba sai da aka aiko masa da gayyata ya tafi sannan aka bashi ita walillahi almasalul a'la idan kai darakta ne sai ka buga waya ofis ɗinka kana gida ka ce ma dipiti ɗinka ko kuma ma masinjanka da ka buɗe durowa iri kaza ka ɗauko fayil iri kaza ka miƙa ma wani to amma da wani aiki ya taso sai ka buga ma dipiti ka je ka ce ka zo gida ina neman ka sai dai zo ka ce ka je ka ɗauko makulli wuri kaza ka buɗe durowa ta wuri kaza ka hankaɗa ka duba fayil mai irin kama kaza shin da wancan aikin da wannan wanda ka nuna ya fi muhimmanci to kun ga ashe walillahi almasalul a'la Allah ta'ala duk sauran saƙonni na ibada jibril ya ce ka je ka faɗa min manzo Allah amma da aka zo ga sallah sai ya ce ina kiransa da ya zo sai ce ka je kai da jama'ar ka ku yi sallah wanne ya muhimmanci kenan to eh, muna maganan matsayi da darajar sallah daga cikin abin da zai nuna mana cewa sallah tana da cikakken matsayi a addini kusan duk rukunan musulunci sun shige cikinta kaga maimakon kawai ka ce a an la ilaha illallah falle daya to da yawa za ka faɗa a cikin sallar ka sallah ta haɗa tauhidi ta haɗa kaɗai ta Allah tun daga kabbar harama sai kai la ilaha illallah ko ba haka ba ka zo kai ta kabbarori kana girmama Allah ka zo cikin sajada kana ta addu'o'i kana roƙon Allah duk tauhidi ne to in kana maganar azumi kuma azumi me yake nufi kamewa ko duk abin da mai azumi bai yi mai sallah yana yin sa mai sallah yana cin abinci yana dan gunta goro in ya zo zaman tahiya kaga baka cin abinci baka shan abin sha ka kaurace ma duk abin da mai azumi ke kaurace ma na wannan lokacin da kake sallah in kana maganar zakka babban abin da ke cikin zakka shine bayarwa me kake bayarwa kuɗi ko ba haka ba ya ake ka samu kuɗi sai ka ba da lokaci to kaga ware ware masalla lokaci shi ma zakka ne a hajji na kake zuwa ɗakin Allah mai sallah shi ma ɗakin Allah yake fuskanta su kaga duk rukunan na addini gaba ɗaya sun shige karkashin ne to wannan shi yasa ta zamo imaduddin kamar da sai dai Umar yake ce as-salatu imaduddin sallah ita ita ce madogara addini na haka duk wanda ya bar sallah to shi fa ba shi ba addini la khaira fi dinin la salata fihi babu alkhairi ga addini na ba a sallah cikin sa sannan Allah ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ka fitar da ni mashiga ta gaskiya ka sanya mani sultanan nasiran hujja mataimakiya da takobi mai rinjaye mudkhala sidqin da mukharaja sidqin yana nufin cewa duk rayuwata shigata da fitata ko ina zan cikin da'ar Allah duk inda ka je zan kana da hujjar tafiya inda aka ganka ka shiga kana da hujjar shiga inda aka ganka ka fito kana da hujjar fitowa inda aka same ka kana da hujjar an same ka wurin inda aka rasa ka kana da hujjar me yasa baka je wurin ba shine adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min kharaja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ka bani sultan wato ka bani iko da abin taimako a nan abu biyu ne hujja bayyananna takobi mai kaifi mutumin da yake da basira mutumin da yake da hankali mutumin da yake son gaskiya hujja kaɗai ta ishe shaidawa ga gaskiya mutumin da ya ce a'a shi kan gararre ne fajiri ne shi ko sai amfani da makami a tankwafa shi sai ya duka addini ya ta kan sai wuce shine muradi amma ba a tilasta kowa sai ya karbi addini amma dai ana tilasta kowa ya bari addini ya shimfiɗa iko sai ya wuce don saƙon Allah ne zuwa ga mutane wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal kana zahuqa kuma manzo Allah ka faɗa ka ce ja al-haqq wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo da kanta wa zahaqa al-batil ƙarya ta gushe da kanta a tsorace a firgice ta zura da gudu ta ba da baya innal batila kana zahuka daman ƙarya mai gushewa ce ba mai zama ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ranar fatu makka saboda a da gaskiya rarrafe take yi ba ta da kafafu ba ta iya miƙewa ba amma yanzu da irin su umar suka shigo addini irin su hamza suka karɓa sahabbai 'yan madina suka tarbi manzon Allah suka yi tirenin na yaƙi suka iya suka yi gumuzu na ɗaya da mushrikai suka ci nasara suka yi na biyu suka samu kuskure aka ci galaba kansu suka yi na uku Allah ya taimake su suka yi na hudu aka yi na bakwai aka yi na sha uku ko da aka zo fata makka sai manzo Allah ce wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana gaskiya ta iso ƙarya ta riga ta gushe daman ƙarya mai gushewa ce ba mai zauna ba ce to haka kowa ya yi taitayinsa man dakhala darahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shige gidansa ba a taba shi kuma wanda ya shiga gidan sarki abu sufyan ba a taba shi abu sufyan ce a kai ku saurara menene yake faɗi aka ce sunanka ne ake faɗa yace a yau bayan sun ci galaba sun shigo da dawakai har tsakiyar garinmu kuma a faɗi sunana sai ce wallahi dai ashe da man dai kuskure ne rashin kaga addinin nan daga nan ya fara nadama kuma daman da gangan manzo Allah ya masa don mai don yana son ya shigo saboda irin su zaman su waje hatsari ne don ba su tafiya su kadai sai sun tafi da gayya misali matansa ba wadda ta musulunta sai bayan ya musulunta duk da cikin yayansa su musulunta ikrima ya musulunta shi kan shi muawiya ya musulunta sannan yassa ya sunanta habiba ummu habiba ramla ta musulunta ba ba musulunta kaɗai ba ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana talattufin surukinsa yana lallashinsa ya shigo addini alhasil wannan aya ta zo ne ta nuna cewa addini lalle ne sai ya tabbata wannan sura makiya ce ce kenan tun ana makka Allah ya tabbatar ma annabinsa gaskiyar tana nan tafi akwai ranar da za a karanta wannan aya a shelanta وننزل min alquran وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wala ya yazidu zalimin illa khasara Allah ce muna sassaukar da abin da ke zama waraka da jinƙai daga alƙur'ani ma'ana muna ɗaɗɗebo alƙur'ani kaɗan kaɗan muna aiko shi don ya zama waraka ga waye yake zama waraka ga mummunai wa rahma kuma ya zama jinƙai wala ya yazidu zalimin illa khasara amma sukan azzalumai ba abin da yake kara musu banda taɓewa ƙur'ani na sauka suna ƙara halaka wannan yana bayyana mana matsayi biyu daban-daban na gada da alƙur'ani alƙur'anin guda ne yake sauka amma wato satellite da ke karɓo shi ta gidan kowa ta bambanta sai kaga gidanka kana kallo suna tv ras sai makwacinka ya ce wallahi ni to ba ta kiliya haka haka take sai ka ce dish ɗinka shi yadda matsala ni ta garau take kuma ina kama wisal ina kama africa tv ina kama manara ba ni da matsala don haka kirawo injiniya gyara dish ɗinka zuciyar wacce take karɓan ƙur'ani ita ce ta bambanta ƙur'ani yana sauka sayyidi abubakar yana ƙara imani sayyidi hamza yana ƙara yin sadaukarwa jarumawa suna ƙara miƙa wuya ga allah da manzo don kariyar ƙur'ani a daidai lokacin su wancan dish ɗinsu ya yi tsatsa ya lalace ka baya iya receiving da kyau receiver ma tsohuwa ce ta lalace wayar kuma tana tocin don haka ba su iya kama tashar ƙur'ani yadda ya kamata shi ne a wata ayar Allah ta'ala ke cewa wa idha ma unzilat suratun wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum wa hadhihi imanan sai ce fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum wa hum kafirun idan aka saukar da sura wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman ce akwai zai ce to wai yanzu ku yanzu wanga abin da Muhammadu ya karanta wai bi wai maka sai Allah ce fa amma alladhina amanu fa zadatum imanan su masu mummunai su kullun ƙara musu imani qur'ani yake kullun ka zo tafsirin nan na yamma sai ka ji ka tashi da wani caji na musamman wa amma alladhina fi qulubihim marad amma wanda suna da cuta a zukatansu zukatan sun yi dauda fa zadatum rijsan ila rijsihim sai su sai wato qur'ani ya ƙara musu dauda akan daudar su don haka din su ba tsatsa kawai yayi ba ya kakkare ya lalace kuma dish din mu yana kallon gabas nasu yamma yake kallo saboda ka baya iya karba a dai ayar Allah ta'ala yace walau ja'alnahu qur'anan a'jabiyyan laqalu laula fussilat ayatu aha ajamiyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika ulaika ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته da mun saukar da ƙur'anin nan da wani yare ba larabci sai su ce kash abu guda ya hana mu ganewa don mi da ba shi da larabci ba aha ajamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah ya ce haka da muka saukar da shi yana ba da shiriya yana ba da waraka ga mummunai wallazina la yu'minuna fi adhani waqrun wanda ba su da imani darma aka sa aka darkake kunnuwansu wa hum alaihim aman kuma ya liƙi idanunsu ba su gani ula'ika yana dauna min makanin ba'id waɗannan ana kiransu daga nesa amma ba su gane to alƙur'ani shifa'un ne waraka ne ga zukata in dai kana karatun ƙur'ani zuciyarka ba ta tsatsa ba ta lalacewa kullum za ta ƙara wanki ƙur'ani zai ƙara wanke maka zuciya kamar sanfefa yake wanda yake goge wato ainihin katako sai ya koma sumul sumul sumul haka ƙur'ani yake mazukata sannan kuma ƙur'ani waraka ce ga gangar jiki duk wata curuta ana tawada mata alƙur'ani duk abin da yake ka akwai tawa da ƙur'ani da manzo Allah ya karanta a kai idan baka san waɗannan lakunkuna ba baka iya karanta hisnul muslim ba baka samu al'azkar na imamun nawawi ba to ka tsaya ga lakani guda ɗaya na ibnul qayyim ya ishe ka zan faɗe shi sau ɗaya ba zan maimaita ba sau ɗaya zan faɗi don ke da a cikin kira girki ki dawo ki rubuta talabijin ki kallo ki saura akwai ayoyi guda bakwai waɗanda duk curutan duniya ana karanta su a kanta kuma da izinin Allah ana samun waraka waɗannan ayoyin su ne Allah yake cewa cikin suratu hijir ولقد آتيناك wal من المثاني والقرآن العظيم من أين سبعا من المثاني سورة الفاتحة don haka duk ciwo in yayi tsanani ɗauki ɗan kofi da 'yan ruwa kaɗan ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim haɗa da bismillah karanta fatiha kafa bakwai kowace da bismillah ka tofa cikin ruwan nan ba mara lahiyar na ya kurba yayyafa masa zuba masa inda ke masa ciwo ce ya wanke fuskarsa ce ta shafa ga kirjinta ka gani da izinin allah yana samun waraka sai fa in ciwon ajali ne shi kan babu magani gare shi to ina kuma a ce ruwan nan ruwan zamzam ne idan ruwan zamzam ne abin yana ƙara ƙaimi saboda ruwan zanzan shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shifa'u suqmin ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin ruwan zamzam abinci ne ga mai jin yunwa sannan waraka ne ga mara lafiya kun ga lokacin da kunama ta halbi wani bawan Allah hadisi Abu Sa'id al-Khudri sahabbai sun zo ga garin sun sauka al'adar mutanen da in kuka zo ga gari sai ku ce a faɗa ma mai gari an gi baki sai ce a to a saukar da ku gidan baki in kunu za a dama a kawo a samar da ruwan kamawa ruwan tsarki a samar da ruwan sha a ba da shimfiɗu da tabarmi a aiko ma'aikata su share wuri su tsabtace sai kun gama hutawa sana ce ku zo ku gaida mai gari sannan ya ji me yake tafi da ku sana'a kuka zo yi zumunci kuka zo yi ko me kuka zo yi in dai ku baki ne ka'ida ce kwanan na uku gidan bakin gari za ku sauka kuma mai gari zai ɗauki nauyin mutanen gari za su taimaka to sahabbai sai suka yi tafiya wani gari na lu'umai kun san la'imin mutum shine wanda bai san girman kasa ba karamin mutum wanda bai iya alheri suka ce a saukar da su aka ce ba a saukar da su suka ce a ba su abinci aka ce ba a ba su abinci suka je suka yi wata tunga suka kafa rumfuna suka sauka suka ba kansu abinci dare yi sai ga wani manzo da gudu ya zo gurinsu su dan Allah bakin nan cikin ku akwai wanda ya tawada suka ce me ya faru suka ce wallahi sarki garinmu kunama ta ciza kunama ta harbi sarki kuma duk garin nan ba wanda ya tawada gwai Allah sai wani ya ce ni na iya amma kula imai ne mun ce ku ba mu masauki kun kiya mun ce ku ba mu abinci kun kiya to mu yi jinga zan masa tawada in kunamar ta faɗi me za a bani sai suka ce za a baka tunkiya sai ce to mu je sai ya tawada ya tofa cikin iko Allah sai karin kunama ya faɗi saboda jin daɗi sarki sai ce a duba garken tumaki gaba da ya miƙa masu sabai suka ce to wai kai wai koya maka wani ruƙiya sannan kuma da izinin wa ka karɓi jinga ka karanta ƙur'ani a baka jinga tawada fa kai masa da qur'ani aka baka jinga suka ce wallahi cikin mu ba mai ko gargada ko kora maka su ba mai ya ce mu je suka je aka sauka da zuwa sai aka kai ƙarar saurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kira man aka kira shi ina ji Abu Sa'id ibn Muhalla ne ko aka ce to kai ya aka yi haka sai ce ya Rasulullah ummul Qur'an ce na karanta mashi fatiha ce na karanta mai sai Allah ya zo ya sa ku kunamar ta faɗi sai ce wa ma ka anna haruka to kai ya kai kasancewa tana tana amfani tana magani matsala yana murmushi yana jin daɗi kenan ya tabbatar da ana yi ko ba a yi sannan ya ce to ku je ku raba tumakin tsakaninku amma ku sa da ni cikin raba iqsimuha wadribu li minha bisahmin ku raba tsakaninku amma ni ma a sa da ni cikin rabon saboda ni ko ni ne fatawa ce abin da aka yayi daidai haka ni ma da ni a ciki sallallahu alaihi wasallam kun gashe qur'ani waraka ne ga ga curutoci na jiki saboda haka duk ciwon da ya gagari likitoci yana da kyau a yawaita karanta ma a yawaita karanta alqur'ani a yawaita karanta ma marasa lafiya alqur'ani kuma a taimaka masu da abin nan da addu'o'i na alƙur'ani da addu'o'i na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda aka ci gaba za ka iske kowane ward akwai rikoda da ake ajiyewa ana sa karatun kur'ani ina jin har yau ban fara wannan sakafar anan ba kuma yau da sahaba center za ta yi tunani mu sai manya-manyan rikododi misali guda biyar mu sai ko masu dvd mu sai dvd na alkur'ani na huzaifi ko na sudaisi ko na minshawi ko na husari mu je wadi na asibiti mu ce mana neman alfarma a rinka sa ma marasa lafiya ga shi nan a kunna a sa murya kaɗan suna jin abin su gwargwado na tabbata a irin usman dan fodo university teaching hospital za a karɓe mu ko ba za a karɓe mu ba a specialist hospital fa ƙara clinic fa duk asibitocin da muke da su na musulmi inda musulmi suke dominant za a iya yi likitoci kansu inda aka waye suna koya ma marasa lafiya su ninka karanta ƙur'ani sai a zo a zagayo ya jiki ka ji sauƙi ka sami karatun ƙur'ani ko yau ce ka san karatun ƙur'ani yana taimakawa yana sa jiki ya yi sanyi saboda in zuciya ta yi laushi duk gangar jikin gaba ɗayanta za ta yi dama haka dai ko ba haka to haka kuma in za a yi tiyata na sa a ƙasar saudiya in za a yi maka ya suna alluran nan da ake a bacci anesthesia ana dora ta gajijiyar ka sai a ce ka karanta qul huwallahu ahad a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yana saki qul huwallahu ahad sai dan saki kadan Allahu samad sai ya saki kadan lam yalid wa lam yulad sai saki wa lam yakul lahu kufuwan ahad kana gama faɗin haka yana sakan ma ita in ma baka tashi tiyatar ba ka mutu akan me tauhidi suratul tauhid ita ce karshen abin da ka karanta to wannan yana da kyau alhamdulillah karatu ya zo mun zo daidai wurin tsayawa kuma muna tare da kungiyar ko kuma hukumar ba da tallafin jini ga marasa lafiya wanda su rubuto min tun farkon azumi suna so a ba su dama su zo ga tarawihi su yi bayani na ce a'a in dai kuna son bayani ku zo da ku zo wurin tafsiri nan ne wurin da ya fi dacewa to amma kuma tambaya anan ita ce yanzu muna azumi za mu ba ku jini ina wakilin hukumar ba da jini ku zo za mu baku dama ku yi bayani amma fa ku faɗa mana shin muna azumi za mu baku ko sai mun sha ruwa ko sai bayan sallah za mu ji muhimmancin tallafa mu marasa lafiya da jini da kuma abin da a yi zaman ka alarma ko ku biyu za ku yi magana wanda zai yi jawabi ku sai ya zauna to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah sunana abdulkadir isa daga kungiyar ba da tallafin ingantaccen jini da mara eh, hukuma hukumar ba da tallafin ingantaccen jini da marasa lafiya da ke zaune a asibitoci ba su da lafiya a wannan kungiya tamu tana na wannan hukuma tamu tana na a nan specialist hospital so wannan hukuma tana bi ne a wurare daban-daban wasu wurare kamar abin nan institutions high institutions haka da kuma masallatai da wurare dai daban-daban haka inda muka ga cewa akwai musulmai wanda za su iya taimakawa da ba da jini sadaka fi layi da marasa lafiya muka yi musu bayani akan yadda muke yi da wannan jini da kuma yadda muke ba da shi ga marasa lafiya da ke zaune a asibitoci so alhamdulillahi muyan mallam bayani ya ce ya ba mu dama a kan mu zo mu bayani domin mutane su fahimci cewa wannan jinin idan muka anshe shi yaya muke da shi to saboda mutane su san cewa ba wai ka ɗebi ka shi jini ga mutum ba ka ce ba ka jini ba ta da san cewa ga abin da za ka yi da shi ba ko kuma ga mahimmancin ba da jini so alhamdulillahi uh, mukan zo wayar da kan mutane akan cewa su taimaka su ba da jini fi sabilin layi da marasa suna hukumar ta muna ce mata national blood transfusion service a turanci blood transfusion service transfusion service to me fasara shi da hausa kungiya uh, ce da ke hukuma ce da ke ba da ingantaccen jini ga marasa lafiya eh. Eh, eh, ina hedikwatar ku take hedikwatar mu a special hospital da kayan aiki da da muna da kayan aiki da duk wanda zai ba da jini za mu ji mu same shi ko kuma muna kai ma asocin kamar mu da muke cikin specialist da specialist Maryam Abacha uh, teaching hospital uh, WC WC almost eh almost mai yawanci suna zuwa suna karɓar jini a wajajen akwai wani abin da kuke caji don biyan kuɗaɗen aiki eh. a tace jini da tantance shi idan kuɗi jini eh gaskiya gaskiya akwai shi saboda uh, hukumar mu ta ba damar cewa idan mutum za a anshi jini akan yakan zo ya bada kawai uh, dubu biyu na da cajin ba da jini ba da biya wani abu ne kuma zan biya a kai idan ka ba da jini a ba za ka ba da su ba amma in kina da mara lafiya da nake so ku jini idan kuma kana da mara lafiya ka zo ka nuna wannan katin wannan katin ta za mu baka ita idan ka nuna ta wata wato wannan katin ita ta nuna cewa tana kunshe da ka da ke cikin wannan katin na cewa ka taɓa ba da jini ah, saboda ba shi sai na ba su <laughs> ta ga wata mala ko masu ya kasu zawo ba da jini akwai katin da ake bashi katin da ake bashi wannan katin da ake nan da bai so ci ina eh a bashi jini sai amma kuma akan caje shi dubu guda kawai dubu guda dubu guda saboda kayayyakin da ake saya da wasu abubuwa suna da yawa sosai da kuma tantance lafiyan jini shi ne ake ba ko da yaushe domin yanzu cikin mu take kuma cikin mu take ko yau da yau mutum yana shiga asibiti shi ya rage wa nashi da kyau mu a kai wuri muna taimaka tunda da wata ta nan ta tantance shi ta tabbatar da lafiyayye ta ba da ya dace wa bukaci yana da kyau ba ta haɗa kai guda ya rage mu sani cikin ba ya ko mu sai bayan sallah a ba cikin gaskiya ba saboda ana cikin yanayi mala <laughs> so in ba ba da eh, Allah ya ji Allah ya